litinin shida ga wata ramadan na wannan shekara ta 1447 wanda ya dace da 23 ga watan biyu shekara ta da da ashirin shida. daga wannan babban masallaci da ke farfajiyar itn zaria a wannan yammaci allah ya kaddari haduwanmu domin ci gaba da tafsirin da malaminmu kuma shugabanmu sheik salihu abubakar ya kasance yana gabatarwa a wannan masallaci a irin wannan lokaci ba kawai da ramadan ba har ma a wajen ramadan to kasancewar yau akwai uzurin da ya hana malam ya kasance a nan sai ya zama ni ne zan gabatar da abin da ya sawaka kamar yadda aka dai saba ana sauraron tafsir ɗin kuma a tafsiri da aka yi jiya an tsaya a matashiyar da za a shiga suratul muzammil suratul muzammil ita ce sura ta 77 da uku a jeren giyan surorin alkur'ani daga fatiha in an ɗauko bakara za a yi nasi sannan kuma sura ce wacce aka saukar a garin makka kuma tana da ayoyi guda ashirin sura ce wacce take cike da darussa daban-daban kamar yadda za mu je insha Allahu tabaraka wa ta'ala tun daga mukaddimar shi malamin da ake karanta littafin tafsirinsa wato safwatu tafasir na babban malami a sheikh muhammad aliyu sabuni allah ya masa rahama don haka za a fara yau insha Allah ta'ala daga aya ta farko a cikin wannan sura mai albarka wato suratu al-muzammil Allah rama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا bayan farawa بسم الله wannan sura kamar yadda na bayani wato suratul muzammil sura ce da aka saukar da ita a makka kamar yadda kuka sani idan aka ce sura makiya ce abinda ake nufi shine an saukar da ita kafin hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina ko da kuwa ba a cikin ainihin makka ɗin aka saukar da ita ba kila akan hanya ta hijirar ko kuma a lokacin da aka yi hijira wasu kaɗan daga sahabbai suka tafi habasha ko makamancin wannan duk ana ɗaukan waɗannan surori da aka saukar kafin manzo sallallahu alaihi ya bar makka da sunan hijira zuwa garin madina almunawwara to waɗannan surori su ne ake kira makkiya idan kuma aka ce sura 'yar madina ce wato madaniya ce abinda ake nufi an saukar da ita bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi sallama daga garin makka zuwa madina kuma ko da an saukar da ita ne a garin makka a lokacin da aka yi fatfu makka misali aka taso daga madina aka zo makka aka buɗe ta aka tabbatar da tauhidi a garin makka ko da a irin wannan yanayi ne ga shi dai a garin makka ne amma tun da bayan hijira to ana kiranta madaniya hakanan duk tafiye-tafiyen da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi a yayin tafiya ɗin wajen zuwa ko wajen dawowa duk abin da aka saukar na sura ana kiran wannan sura sura 'yar madina kasancewa bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ita to kamar yadda malam mawallafin tafsirin safotu tafasir ya fara galiban yakan fara da ba da bayani kamar kanun labari ko kuma mabuɗiya ko mabuɗi ko matashiya game da surar da za a shiga domin ta zama ko ya zama wannan matashiya ta zamanto wato kamar shimfiɗa ce ga mai karanta wannan tafsiri ko mai karanta wannan sura ɗin ya fahimci saƙon da ke cikin suran a dunkule ta yadda in ya tashi mu'amala da suran ya san yadda zai yi sannan kuma a ƙarshe ga abubuwan da yake sa rai ya gani ko ya fahimta in ya zama ya gaza fahimtar su a ƙarshen karatunsa na wannan tafsiri na surar ya nuna cewa an samu gazawa daga gare shi don haka malam ya yi ɗan gajeren bayani game da ita wannan sura kafin ya shiga cikin tafsirinta ya bayyana cewa ita wannan sura an saukar da ita ne a garin makka kuma sura ce wacce ta kunshi wani ɓangare na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da kuma irin himmarsa da dagewarsa da ƙoƙarinsa wajen bautar Allah Ta baraka wa ta'ala da yin ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki da kuma tsayuwa da yake cikin dare domin yin sallah da karatun da yake yi na alƙur'ani mai girma sannan ita wannan surar in ka ɗauke ta ka cokan babban saƙon da take isarwa shine bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafi da'awarsa yadda ya fara ta da irin abin da ke cikin da'awar musamman ma a farko-farkonta don haka ne malam ya nuna cewa gaba ɗaya ita wannan suran mahawaru ha wato abin da ta kunsa a dunkule shi ne abu ne wanda yake kai kawo game da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam ya ce shi ya sa ma aka sa mata suna al-muzammil ma'anar muzammil shine wanda yake lullube yake rufe da mayafi ko bargonsa wanda za mu je a cikin sura ɗin abinda ya sa aka ambace ta da haka ɗin malam ya bayyana cewa ita wannan sura ɗin ati suratu alkarimatu bi nida'ir rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama nida'an shafiqan latifa ta fara da kiran manzo sallallahu alaihi wa sallama kira wanda ya kunshi tausasawa tausasawa da yin abu a hankali domin yanzu ko da misali in ka haifi ɗa kana da ɗanka ko ‘yarka in ka yi masu kira wanda yake kira na galatsi ko kira na tsanani ko kira na rashin la'akari da yanayi ko shekaru ko matsayi to ko shakka babu wannan yaro ba zai ga cewa kai ɗin nan kana girmama ko kana mutunta ko kana la'akari da yanayinsa ko shekarunsa ko matsayinsa ba to amma shi Allah shi ne mahalicci kuma shi ne buwaye gagar misali kuma kowa ƙarƙashinsa yake don haka zai iya kiran kowa yadda ya so amma saboda matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama a wurinsa da kuma irin girmamawa da Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen zance da magana da isar da umarni sai Allah ta'ala ya kira shi kira na tausasawa kira na bi a hankali da lalama domin a natsar da zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama a kwantar da hankalinsa sannan kuma a nuna masa aikin da ke kansa da kuma girman aikin da nauyinsa wannan yana nuna irin yawan ko girman ko cikan ludufin Allah da tausayawarsa da yin wato abu wanda yake mai nuna sassauci da sauƙaƙawa da Allah ta'ala yake yi ga bawansa kuma manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda shi wannan manzo ya kasance yana ƙoƙari iya ƙoƙari yana ma matsawa kansa yana takura kansa wajen ganin cewa ya yi bautar Allah ta baraka wa ta'ala yadda ya kamata domin ya dace da yardan Allah ta'ala da shi sama Allah ta'ala sai ce ya ayyuhal muzammil kunga a nan kira ne wanda za a yi kiran shi da sunan shi za a yi kiran shi da wani abun wanda ya shahara da shi amma sai aka kira shi da wani yanayi ko wata sifa wadda ya siffanta da ita a daidai lokacin da aka kira sa din domin ana so a kwantar da hankalinsa a natsar da zuciyarsa a ƙarfafa masa gwiwa domin ya tashi tsaye wajen aiki da abinda Allah ta'ala zai umarce sa ya aiwatar malai bayan wannan surar dai sun matanawalata suratu mawdu'a thiqalil wahayi sannan sai surar ta kuma ɗauko bayani ta kawo bayani na girman wahayi da nauyin da ke cikin wahayi domin shi wannan wahayin sako ne na Allah Allah ya ba da amanar wannan sako ga annabinsa kuma manzansa kuma aka ce ya fuskanci duniya gaba ɗaya saɓanin manzannin da suka zo kafin shi su kowa an aiko shi ne ga mutanensa kawai amma shi an aiko shi ga duniya gaba ɗaya shi kam wahayinsa ma da saƙonsa bai taƙaita ga mutane ba har da ma aljanu kuma gashi ya samu kansa a garin makka a inda ake bautar gumaka yanzu zai mu'amala da mutanen da ke taƙama da tinƙaho da barokoko da fasaha da iya magana da iya waƙa da sanin adabi na larabci da ƙwarewa da shahara wajen zance amma kuma ba suna bin Allah ba ne ba sun imani da Allah ba ne waɗannan mutanen su zai fuskanta a matakin farko kuma galibi yana da dangantaka da da yawa daga cikinsu sun san haihuwarsa sun san tasowarsa sun san girmansa sun san komai amma haka zai fuskance su domin ya isar da wannan saƙo sannan a ƙarshe ma saƙon bai taƙaita ga waɗannan mutanen ba duk duniya gaba ɗaya kuma naka illa kafatan linnasi bashiran wani zira. ba mu aiko ka ba ga dukkan mutane gaba ɗaya a matsayin mai bishara da kuma gargaɗi to domin a daidaita a shirya shi ya zamanto an tattale shi an kintsa shi don ya fuskanci wannan aiki shi yasa sai Allah ta'ala ya kira shi da lutufi ya kira shi da yanayi wanda yake na tausasawa domin a shirya shi sai kuma surar ta koma tana bayani akan girman nauyin wannan aiki da aka bashi domin bai da dama ya rage wani abu ko ya ƙara bai da dama ya faɗe shi saɓanin yadda aka gaya masa kun ga kenan aiki ne babba gashi zai fuskanci mutanen da akwai yiwuwar su ƙalubalance shi akwai yiwuwar su nemi rayuwarsa akwai yiwuwar su takura shi su kuntata masa kamar yadda kuma hakan ya faru ashe kenan wannan nauyi ne babba Allah ta'ala ya shirya ɗora masa saboda haka aka yi masa wannan aka nuna masa siqalil wahyi allazi kallafa bihi kallafa Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya kallafa wa manzansa sallallahu alaihi wasallama li yaquma bi tablighihi lin nasi bi jiddin wa nashatin dan ya zama shi manzon ya miƙe tsaye ya tsaya tsayin daka wajen isar da wannan saƙon. yana mai dagewa wajen isar da shi yadda ya kamata kuma cikin nishadi ta yadda ba zai zama an samu kosawa ba ko shi ya gajiya ko kasala ta same shi wasta'ina ala zalika bil isti'dadi ar-ruhi bi ihya'il layli fil ibada aka nuna cewa zai yi shiri ya kintsi ya tanaji ya tattali na wannan aikin ne ta hanyar wato kyautata shiri da tanadi da kintsi na ruhi ya zamanto zuciyarsa da ruhinsa sun zamanto a shirye an kintsa su an daidaita su an tanaje su domin raya dare cikin ibada domin wannan raya daren da ibada zai taimaka masa wajen jurewa wahalhalu da ɗawainiya da nauyin da ke tattara da wannan wahayi ko saƙon da ake so ya isar da shi shi sama sai Allah ya ce masa ina sanulke alaika ƙaulan thaqila hakika mu dinnan za mu saukar maka za mu ɗora maka za mu aiko maka wata magana mai nauyi wace magana ce wahayi na alkur'ani mai girma babban al'amari ne amma sai aka nuna masa to amma domin ya zama ya shirya ma wannan to kuma cikin dare ya zamanto ya tsaya wajen bautar Allah tabaraka wata'ala saboda wannan bautar ta cikin dare ita ce tafi ba da dama mutum ya shiri sosai domin da daddare komai ya nutsu amma kuma lokacin da ake bukatar a kwanta a yi bacci ne to wanda zai iya daurewa maimakon ya bacci ya tashi cikin dare ya bauta wa Allah ya jure ma baucin nan ya jure wa gajiyar da ya yi da rana ya tsaya don bautar Allah to ko shakka babu wannan zai iya daurewa ga duk wani abu na kalubale da zai fuskance shi a dalilin isar da wannan sakon shi yasa Allah ta'ala ce inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan dawila in dai wani abu ne kake so kai na rayuwa da kazar kazar da kai kawo wajen neman abinci wajen sada zumunta wajen kaza da kaza da kaza to da rana duk ka je kai amma da daddare ka tsaya kai bauta kai sallah kai zikirin Allah a lokacin da mutane ke bacci haka nan sai sura kuma ta umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da yin hakuri domin dabi'a ce ta isar da sako da yin wa'azi ba ga lukman can ba da Allah ya ba mu labarinsa wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya bunayya la tushrik billah inna ash zulmun azim ai daga cikin abin da ya gaya masa ya ce masa mene ya gaya masa aqimis salata ko wa amur bil ma'rufi wa nahy anil munkari wasbir ala ma asabaka sai kai hakuri akan abin da zai same ka na cutarwa da tsangwama da maganganun mutane inda zaka tsaya kan gaskiya yau ko malamin makaranta ne kana koyarwa a jami'a ko wata babban makaranta ko a sakandare ko a firamare ma in ka tsaya tsayin daka wajen yin aikin ka yadda ya kamata farkon wanda zai fara sukan ka dalibi cewa ne ya cika tsanin? baya ba da space akwai sa'ido sai a sa maka suna sa'idawa idan alkali ne ya zama yana tsayawa yana kamantawa shi ma haka abokan aikin su tsangwame shi waɗanda suka sa shi aikin masu tsangwame shi waɗanda ke ƙarƙashin shi yana aiki tare da su su tsangwame shi masu husuma da ke zuwa da shari'o'in su tsangwame shi haka dai idan shugaba ne a ofis idan jami'in tsaro ne kowane ne in ya tsaya dai zai kamanta sai kaga aiki ya same shi ballantana malami mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga Allah ya umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna kullum yana cikin tsangwama mutane saboda haka sai an yi hakuri an juriya shi yasa luqman ya gaya ma ɗansa wasbir alama a Ka yi hakuri akan abin da zai same ka na cutarwa na tsangwama na maganganun mutane in ka zo yin da'awa da umarni da kyakkyawa da hain da mummuna yau ko sallah kake yi ba akan lokaci ko aka ga kana kokarin dan tsawaita sallar ko kana nafilbili ko da sai an rika ka, wani ya cika abin nan kaga kenan wasbir alama asabaka to anan ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka nuna masa sai yayi hakuri da cutar wadda mushrikai za su yi masa da kuma kaurace masu da ya kamata yayi ba tare da ya mai da martani ba in sun gaya masa bakar magana ya kyale suka da ya mai da martani a farkon wahayi farkon annabta da manzanci saboda a wannan lokaci mutane ba su da yawa wanda suka yi imanin sannan kuma ana buƙatar wasu su ga haƙurin ya zama dalilin suka musulunta sannan a hankali in aka yi yawa ya to an samu ƙarfi an yi tanadi nau'o'in tanadi daban-daban to a wannan lokaci bayan hijira kuma sai ya zama an dawo an kalubalance su kamar yadda suke kalubalantan addini to haka dai mala ya ci gaba da bayani ya kuma nuna cewa Allah ta'ala ya yi narko ya yi wa mushirikai alkawari na abin da zai same su mummuna inda suka mutu basu su tuba ba in suka mutu basu yi imani ba mushirki na bil azabi, wanne kali yau القيامة Allah ta'ala ya tabbatar da cewa fa ga abin da zai samu mushirkai na azaba da kuma ƙunƙumi da baibai da za a yi masu a sa masu sarƙa ta wuta a yi masu kunkume domin sun wa Allah sun mutu suna kafirce suna shirka haisu ya kunu fihi min alhauli wal wanda a wannan rana ta kiyama rana ce wacce akwai firgici akwai tashin hankali duk da haka su sani dai tun anan duniya ba a ɓoye musu ba wanda ya mutu akan wannan hanya ga abin da zai faru saboda haka nan ma Allah ta'ala ya ba su wannan labari don mene domin su san fa akwai wannan yinin kuma wannan yinin zai zo kuma yini ne wanda a wannan yinin hatta yara saboda halin da ake ciki na firgici da tashin hankali zaka ga wanda yake yaro ma kansa ya yi kaman furfura ya zamanto tsoho saboda me saboda tashin hankali da ke wannan yini Allah ce inna ladaina an kalan wa jahiman wa ta'aman za gusatin wa azaban alima Yau matar al-ard wal jibalu wa kanat jibalu kasiban mahila wanda duk bayani zai zo nan gaba a cikin tafsiri ɗin. to na lura akwai nuskohi guda biyu mabanta na safota tafasir da ake amfani da shi a masallacin nan akwai nuskar da abu na gaba da malam ya kawo shi shine thumma tahaddathat suratul karimatu an mawqifil na min da a watan rasul sallallahu alaihi wasallam akwai wanda nasu nuskar akwai wannan ana akwai wanda suke da wannan nuskar da aka kawo wannan bayanin bayan na karshe da na kawo sai malam ya ce ta tahaddathat suratul karimatu an mawqifil na min da a watan rasul sallallahu alaihi wasallama wa qad a bil khairi wal huda فآندوه وكذبوه ووقفوا في وجه الدعوة يريدون إطفاء نور الله فأنذرهم بالعذاب الشديد وضرب لهم المثل بفرعون الطاقية الجبار أكون عند الناس أكون أكو يوانا بيانه بابو ما في يوى نالو رباب أما akwai wannan bayanin a wata nuskar cewa malam don akwai fa’ida cikin bayanin a matsayin mukaddima na surar ya sannan sai surar ta yi bayani a kan matsayin mushrikai game da da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita su matsayin da suka dauka shine ba za su yi imani ba duk da cewa annabi ya zo musu da alkhairi ne mai yawa da shari'a amma ba ma kawai ba za su yi imani ba sai kuma suka dauki matakin cutarwa gare shi da yin abubuwa mabambanta munana gare shi da mabiyansa male ce to ya zama suka kiyayya da shi suka karyata shi suka yi kokarin ma hana da'awar ta ci gaba duk ƙoƙarinsu dai wai su buce su kashe hasken Allah ta'ala amma Allah ba zai kyale ba ko wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafiruna ko da kafirai wato walau karihal mushrikuna ko da mushrikai ba su so wallahu wallahu mutimmu nurahu walau karihal kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikuna saboda haka na farko al kafiruna ko da kafirai ba so ba hasken Allah zai cika kuma gashi mun gani a yau akwai wata nahiya daga cikin nahiyoyin duniya da za a ce ba musulunci babu wannan nahiyar akwai wata ƙasa a duniya da za a ce babu musulmi ba wannan ƙasar a iya abin da dai tarihi ko bayanai na masu ilimi ya bayyana babu ƙasar da babu musulmi la iyaka ana isa musulmin kalilun jiddan ana isa musu yan kaɗan amma dai akwai su kuma ana nan addinin musulunci na ta yaɗuwa an waye gari a turai an waye gari coci-coci ne ake saidawa musulmi na siye suna mai da shi masallaci coci fa saboda ba masu zuwa cocin su bauta saboda haka tun da sun tsufa ba masu zuwa ko ba su da yaya ƙanana matasa wanda muga ga sunan tuli Allah ya azurta mu da miliyoyinsu suna ta zuwa masallaci yanzu ko anan dai duk da cewa na san nan masallacin saboda malam to masallaci na dattawa amma ko a haka da za a lissafa iri na da wanda suke kasa da ni muna da yawa yana kaga kenan ashe ana nan za a ci gaba to su sai zo musulmi na ta karuwa na yaduwa su kuma waɗanda za su je coci ba su da yawa suna ta raguwa ba su iya zuwa saboda tsuba ba kuma da ba su da yara sannan yaran ma wanda suke da nan ba su ganin sha'awa a cikin zuwa coci sun gaji sun kasa gane fa'idar saboda haka sai zama ana barin coci kashi an gina coci kato an masa ado iya ado an kashe kudi mai yawa amma ba masu zuwa saboda haka yanzu an waye gari ana daga coci ana gwanjansa al'ummar musulmi na siya suna yin kiran sallah suna ashadu allah ilaha illallah ashadu anna Muhammadu rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah to wannan yana daga abin da ya faru saboda haka Allah zai cika haskensa wannan shine kuma abinda surar ta yi ishara cewa ko an yi ko an so hasken Allah dai zai tabbata zai kuma ci gaba to bayan nan malam ya ce sai sura ɗin ta ƙari ta cikasa da sauƙin da Allah ta'ala ya yi wa annabinsa manzonsa sallallahu alaihi wasallama da kuma muminai gaba ɗaya game da ƙiyamun laili a farkon sura an yi umarni da a yi ƙiyamun laili a tsaya cikin dare a yi rabin dare ana tsayuwan dare ko a ma ƙara kaɗan a kan rabi ko a rage kaɗan daga rabi to amma daga baya sai Allah ta'ala ya sassauta wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran muminai ya zama an sauƙaƙa an nuna cewa ba sai an yi haka ɗin ba yanzu dai ayi sallan gwargwadon abin da ya samu amma kuma ana iya ci gaba da harkokin rayuwa ko da da daren nema za a iya yi amma dai a samu wani yanki na dare domin a ibada din shine Allah a ƙarshen surar gaba daya yace inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa wa nisfihi wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak Allah ta'ala yi maganan cewa Allah ya sani ga irin yadda kake tsayuwa amma dai yanzu aka sauƙaƙa aka nuna cewa dai abin da ya samu ai to waɗannan su ne manya-manyan abubuwan da suran ta ƙunsa, wanda kuma saboda fa'idojin da ke ciki na ga ya kamata a yi magana a kan yadda shi mai tafsiri ya kawo a matsayin wato baina yi sura wato abin da yake muƙaddima kuma shimfiɗa ga ita sura ɗin to bayan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe wannan sura da cewa ya ayyuhal muzammil ya kai wanda yake lullube wanda yake rufe a cikin ɗaki a bargo ko a mayafi ya lulluɓa ya rufe jikinsa wa ake magana da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malam ya ce ayya ayyuha almutallaf almutallaffifu bi thiyabihi ya kai wanda ya rufa ya lulluɓa da tufafinsa wa asluhu almutazammil malam ya ce asalin wannan kalmar na almuzammil daga almutazammilu ne ma'anarsa wa huwa talaffafa wa tagaffa shine mutumin da ya rufa ya lullube kansa wa khitabuhu sallallahu alaihi wasallama bi hadha alwasfi mala yace yi wa annabi magana ta hanyar nan ta wannan sifa ko da wannan sifa din aka ce ya ayyuhal muzammil ba a ce ya kai muhammadu ba ko ya kai wannan manzo sai aka ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda yake lullube yake rufe a mayafi ko bargo malam ya ce fihi ta anisun a cikin wannan akwai kwantar da hankali an yi ne don a kwantar da hankali a jawo annabi sallallahu a jika a ɗebe masa kewa a nuna masa yana cikin aminci kada ya damu babu tashin hankali tare da shi wa mulatafatullah kuma tausasawa ne Saukakawa ne nau'i ne na Saukakawa da tausasawa malam ya ce ƙala asuhaili malam ya ce shi asuhaili malam asuhaili ya ce innal araba idha qasadat mulatafatal mukhatabi su larabawa a ɗabi'ansu in suna son su sassauta su tausasa zance ga wanda suke magana da shi ba sa son ya shiga damuwa ko ya ji kamar an zarge shi ko kuma an nuna yayi wani abu ba daidai ba idan suna son su haka wata rakat mu'ata hu suka ga ba za su zarge shi da komai ba to in sun tashi magana sammauhu bismin mushtaqqin min halatihi allati huwa alaiha sai su kira shi da sunan abin da yake ciki misali idan yana kishin gida ne kuma ba a so a nuna kishingidan nan da ya ba daidai ba ne ko ba lokacin kishingidan ba ne sai a ce ya kai wanda ke kishingide kaga ba a zarge shi ba amma an siffanta shi ne da abin da yake yi to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma aka yi masa malam ya ce ka kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la ali kamar dai yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wa sayyidina ali dan abi talib hina ghadaba fatimata wa qad nama wa lasika bi janbihi at-turab akwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gidan sayyidina ali dan abi talib kamar yadda ya saba zuwa yakan je wanda hakan yana nuna ashe iyaye na zuwa gidan 'ya'yansu mata inda suka yi aure ba wai sai dai yanzu in matsala ya same ta zo gida ba ta yi yaji a lokaci zuwa lokaci uba ya kamata ya kai ma yarsa ziyara a ɗakinta wannan zai sa idan akwai matsala ba za ta zo gida ba tunda ta san baba na zuwa za ta iya waya kamar a yanzu da ake da waya ko ta aiko saƙo cewa tana son baban je. sai ya je sai a yi magana dakan daka shi kan daka ba tashin hankali ba tonan asiri ba tonan sirili manzo sallallahu alaihi wasallam yakan je gidan nana fatima ya ziyarce ta ya je ya ziyarci aliyu dan abi talib na dama dan uwansa ne kuma surikin sa to ya je irin wannan ziyara sai bai tarar da sayyidina aliyu a gida ba sai ya tambaye nana fatima ya ce mata ina dan uwan baffan naki ma'ana ina mijin naki sai na na fatima ta ce wata matsala ta shiga tsakanina da shi saɓani ya ɗan shiga tsakanina da shi sai ya fushi don haka ma sai ya ƙi zama a gida ya baccin da ya saba yi na rana sai ya ƙi yin ƙailulan a rana sai ya fita abinsa ai a gida sai ya fita abinsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum da ke wurin je ka dubo shi mutumin da ya tafi sai ya dawo ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai sayyidina Ali nan yana can a masallaci yana kwance yana bacci sai manzo sallallahu alaihi wasallama bai aika a taso shi ba sai ya tafi da kansa ya je dan ya tarar da sayyidina ali tunda ai fatima nan yarsa ce kuma ita ta ce an yi sabani tsakanin ta mijinta har ma ya fusata ya fita gida to yanzu ya kamata a lallabo shi ne da gida ko ba ka ba ba ce da Allah ku kyale shi ba iyaye ya bari ba haka yi ba iyaye na kokarin daidaita al'amuran da ke tsakanin 'ya'yansu a gidajen mazajensu 'ya'yansu tare da matansu dan kar a samu matsala da ya sai ya tarar da sayidina aliyu yana kwance yana bacci amma sashin mayafin sayidina aliyu ya dan sauko ƙasa ya taba ƙasa har ƙasa ya dan taba wannan mayafin shine sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce masa kum abaturabin kum abaturabin tashi ya kai baban turbaya ya kai wanda ƙasa ko turbaya ya makale masa a jikin tufafi kaga anan bai nuna sayyidina aliyu yayi ba daidai ba da ya kaurace wa gidansa da ɗakinsa da iyalinsa ya je masallaci ya kwanta saboda sabanin da shirkaninsu me yayi sai ya siffanta shi da halin da yake ciki domin tun da dai ga turbaya ƙasa ƙura a cikin tufafinsa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da wannan ya ce masa ya aba turabi tashi ya kai wanda turbaya ko ƙasa ko ƙura ta makalewa ah, mayafinsa to laraba suna wannan isharatan ila annahu mulaqafun lahu wanda hakan ishara ce da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mulatafa wato ya tausasa ya jawo shi kusa ba ya zarge shi ba ne walan yu'atab alaihi amma na ga wata nuskar wa gairu atibin alaihi ban san wace ce nuskar da ake amfani ta nan ba wallan yu'atab alaihi ne Walan yu'atab au gai Eh, alaihi ba to wallan atab alaihi bai zarge shi ba saboda haka ya yi mulatafa da shi ya tausasa mashi ya faɗi abin da yake siffar halin da yake ciki maimakon ya ce tashi aliyu ya aka yi kaza mai ya faru bai gaya masa haka ba sai ce kum ya aba a watar wayar aka nuna manzo sallallahu alaihi wasallama har ma yana kakkaɓe masa ƙuran. daga tufafin nasa daga mayafin nasa yana cewa kum ya baturabin don mene don mulatafa to shine irin wannan usulubin Allah ta'ala ya yi amfani da shi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai ma ya ce alfa'idatu thaniya to wannan fa'ida ta farko kenan ce? fa'idar farko fa'idar farko ita ce dama in ya zamanto larabawa za su yi magana da mutum sukan yi amfani da irin wannan usulubi na tausasawa da jawo hankali da kwantar da hankali da natsar da zuciya ba tare da zargi ba to wannan a cikin wannan magana ta Allah ta'ala ya al muzammil akwai wannan fa'ida ta biyu malam yace at-tanbihu li kulli mutazammilin raqidin laylahu akwai fadakarwa ga duk mutumin da ya je ya kwanta ya lullube jikinsa yana ta bacci cikin dare maimakon ya tashi ya danyi ibada ko da nafila raka'a biyu ko ya zikirin Allah ko ya wani abu na alkhairi sai ya koma ya je kawai ya kwanta tun farkon dare sai an tashe shi da asuba to akwai faɗakarwa gare ni da kai da ku da mu da kowa da kowa cewa wannan faɗakarwa ce mece ce faɗakarwan liyatanabbaha ila qiyamil layli cewa kowanne ya rika tunani ya ku zuwa ga qiyamul layli wa zikrillahi ta'ala da ambatan Allah madaukaki la'anna al-isma al من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من من اتصف بتلك الصفة domin a harshen larabci in aka tsago suna daga aiki in ya zama an tsago suna daga aiki domin yanzu ai aikin ne ainihin ya lulluɓa ne ko ba shi ne aikin ba sai aka tsago sunan shi aka kira shi almuzammilu wato wanda ya lullube kansa kun ga an tsago sunan daga me daga aikinsa na lullube jikinsa ko na rufa kwanciya da rufan jiki ko rufewar jiki ko ba ba wannan aikin ne aka tsago sunan daga gare shi aka kira da almuzammilu to malam ya ce a larabci in aka tsago suna daga aiki to an larabawa suna ɗaukan cewa wannan sunan da aka tsago an yi tarayya a tsakanin wanda ake magana da shi da kuma duk wanda ya siffantu da irin wannan abin nan gaba saboda haka nema in na je yanzu na kwanta na lulluɓa na sa bargo na rufe jikina sai a subahi zan tashi nema ina cikin almuzammil saboda haka tunda an cewa annabi kumin laila illa kalila to wannan na nuna nima ya kamata in tuna da wannan umarni da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama in tashi cikin dare in yi dan abin da zan yi koda ba yawa dama ba zan yi irin na manzo sallallahu alaihi ba ko kusa ma ko kamantawa ma sai dai kwatanci kawai koyi kawai amma ba zai zama kwatankwacin irin wannan ba amma dai to sai a kamanta din wa sababu hadha tazammul malam yace dalilin wannan lulluɓa da shi manzo sallallahu alaihi wasallama yayi ma ya fi sahihi abinda aka rawaito cikin sahihul bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lamma ja'ahu jibrilu wa huwa fi gar hira cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da mala'ika jibril ya zo masa yana cikin kogon hira fifti da'il wahayi a farkon farkon faruwan wahayi raja ila khadijata manzo sallallahu alaihi wa ya koma gida wajen matarsa na khadija yar huwailid yarjufu fu'aduhu zuciyarsa tana raurawa tana bugawa saboda me saboda tsorata da yi ya ga mala'ika jibril a siffarsa ta asali ya gan shi da fuka-fukai rututu ya tokare ya mamaye sasannin sama gaba ɗaya manzo sallah sama ya duba sama bai ga wani abu ba sai waɗannan fuka-fukan bai taɓa gani ba bai ji labarin irin wannan ba saboda haka manzo sallallahu Sallama ya koma gida hankali a tashe zuciya tana bugawa tana raurawa tana makarkata kamar yadda dai ɗabi'a ɗan adam haka take in wani abu ya tsorata shi fakala ya koma wajen Nana khadija ya ce mata zammiluni zammiluni ku lullube ni ku rufe ni ku rufe ni yanzu idan yaro misali yana jin sanyi ba yakan ce mama a rufe ba a rufe shi ba ko mutum ne ma haka ko babba ne ma in bai da lafiya kuma misali ba zai iya yi da kansa ba ba yakan nema a lullube shi ba to manzo sallallahu alaihi wasallam a halin da ya samu kansa a wannan lokaci na damuwa na tsoro saboda bai taba ganin irin wannan abu ba an zo an kama shi an rike shi da karfi da karfi aka rike shi aka ce masa ikra kai karatu shi kuma manzo ya san cewa bai je wata makaranta da ya zauna aka koya mai karatu ba saboda aka ya ce ma annabi kare ni ba na karatu ban iya karatu ba aka kama shi aka jijjiga shi aka rike shi aka ce ikira yi karatu har sau uku manzo Allah ya ce ma'ana bi kare shine aka sauka masa da ikira bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam zuwa waɗannan ayoyi guda biyar saboda haka da ya dawo gida hankalinsa a tashe bai taba ganin irin wannan ba bai taba jin labarin wannan ba don haka ya zo yana cewa zan miluni. ku lullube ni ku lullube daga nan ne aka samu asalin ya ayyuhal muzammil daga wannan lokacin da ya dawo na na khadija ta lullube shi bayan ta lullube shi shi kenan da ya samu kansa ya zama hankali ya dawo masa natsuwa ta dawo masa zuciyarsa ta natsu hankalinsa ya kwanta wannan tsoro ko firgici ya gushe masa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta labarin abin da ya faru sannan ya ce mata lakar hashitu ala nafsi ni fa na jiwa na tsoro ina tsoron abin da zai biyo baya ban san wannan abun ba me na jiya ta gaya masa na naka jiya sai ta ce masa wallahi Allah ba zai kunyata ka ba wallahi Allah ba zai kunyata ka ba domin kai ɗin nan kana sadar da zumunta kana sada zumunta ba ka yanke zumunta kai mai gaskiya ne ba ka magana ba ka faɗi sai gaskiya kai mai yin hidima ne ga baƙi kana ɗaukan baƙuncin baƙi kuma kai mai tsayawa ne tsayin daka wajen ganin an tabbatar da gaskiya waɗannan abubuwa guda hudu na naka jiya ta faɗi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba fa an riga an sauka maza alkur'ani ne ba aka faɗa haka ba a'a saboda ɗabi'un da yake da su dama tun tale-tale a haka yake don haka ta tabbatar masa da wannan ta kuma nuna masa wanda duk yake wannan Allah baya kunyata shi ya jama'ar musulmi mu duba mu ga waɗannan abubuwa mu kuma kalli kanmu a yau tun daga mala ya kawo mana wannan hadisin to mu ɗauki darasin da ke cikin hadisin ya muke da zumuntanmu muna sadar da ita yaya muke game da faɗin gaskiya muna tsayuwa akan gaskiya muna faɗin gaskiya ko muna shararata muna faɗin gaskiya yadda take ko kuma muna ƙara gishiri a cikin abin da za mu faɗi ya muke game da baƙi waɗanda suka zo waɗanda ya kamata a kula da su baƙonka ne ɗan uwa ya zo ana ba su kulawa ko ko a'a ba a ba su yaya muke game da gaskiya ga ta mun santa za mu iya ba da gudunmuwa mu tallafa ta tsayu a tabbatar da ita muna tsayawa tsayin daka don ganin haka waɗannan abubuwa mu tambi mu ya koyan uwa a takaice dai malam ya kawo wannan hadisi wanda al'imamul bukhari ya rawaito shi kamar da na ambata saboda haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata cewa ya ma kansa tsoro ya ji ma kansa tsoro wa akhbaraha bima jara ya bata labarin abin da ya faru hadisin yadda ya zo cikonsa shi ne sai na na Khadija bayan ta gaya masa cewa ta ba shi tabbacin Allah ba zai kunyata shi ba sai kuma dan ta ƙara nutsar da zuciyarsa sai ta ɗauke shi ta tafi da shi wajen kawunta waraka ibn Nufal wanda shi mutum ne wanda yake wato yana da ilimi ya san littafin attaura taura ya san littafin linjila manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bashi labarin don ta ce ka saurari abinda sarkinka zai faɗa ma ya bashi labarin abinda ya faru a matsayin shi na sirkinsa a matsayin shi na ɗan ɗan uwansa laraba haka suke saka yawa aina na Khadija ai babanta ɗan uwan shi ne saboda haka ɗan uwan shi ne to kaga shi ita Khadija ‘yar ɗan uwan shi ne to mijinta ma ɗan shi ne ma'ana kenan ta ce mai saurare shi ya ba da labari ya komai ya ce na ji makai na tsoro sai waraka ce masa ai wannan da ka gani ɗan saƙon ai manzo ne daga Allah ɗan saƙo ne daga Allah shi ne irin wanda ya zo wa Musa shi ne wanda ya zo wa Musa ma'ana mala'ika jibrilu ce ina ma da ina da rai lokacin da mutanenka za su fitar da kai da na taimake ka taimako mai yawa a nan ne manzo sallallahu alaihi ce yanzu mutanen makka za su fidda ni daga garin waraka ya ce masa ai ba wanda ya taba zuwa da irin wannan sakon da yanzu ka zo da shi Ba ce an yi adawa da shi to a shahidu a cikin wannan maganar shi ne Allah ta'ala ya kira manzo sallallahu alaihi ya siffanta shi da aikin da yake ciki na lullube jikinsa da rufe jikinsa saboda halin da ya samu kansa bayan yayi ya haɗu da mala'ika jibrilu don haka Allah ta'ala ya ce masa al-muzammil shi ne mala ya ce fa nazalat ya ayyuhal muzammil sai wannan sura ta ya ayyuhal muzammilu sai ta sauka ai ma'ana ya ayyuhal ladhi talaffafa bi qutifatihi ya kai wanda ya rufe jikinsa ya lulluba da mayafinsa ko da bargonsa wabtaja'a fi zawiyati baitihi ya koma ya kwanta a wani gefe wani sashi wani gefe ɗan gefe a cikin ɗakinsa wa shi baha man yu'athiru rahata was-sukuna wa yuhawilu takhallusa mimma kullifa bihi min muhimmatul umur sai ya zamanto shi manzo sallallahu alaihi wasallama da ya rufe kansa ya koma gefen ɗaki don dai kada ma ya zo tsakiyar ɗaki saboda tsoron in ya koma gefe ya ƙara nisa ya ƙara ɓuya ko ya shiga kamar saƙo ko ƙurya to sai zama ya yi kama in ji malam da wanda ya zamanto yana son wato yi usiru ba yi asiru ba can yi usiru an rahata wanda ya zama ya zaɓi ya huta ya zaɓi hutu wasukuna ya samu sukuni ya sarara ba tare da wata damuwa tare da shi ba wa yuhawilu at-takhallusa mimma kullifa bihi min muhimmatil umur kuma yake kokarin ya ga ya kubuta ya zan ya sance kansa ya kubutar da kansa ya wato wato ya, kwance kansa ko ya sulale daga abin da aka dora masa na nauyi domin idan mutum ya zamanto yanzu an zo neman sa misali ko kuma ya san za a zo neman sa mutane ba sukan shige ɗakin matansu bane su shiga ƙarƙashin gado ma saboda wata fitna in ta taso ko baka ba ko suke ƙuriya su ɓuya ai kaga yana so ne me ya kubutar da kansa daga wannan halin da yake tunani to annabi sallallahu alaihi sallama sai zama yayi kama da wanda za a ce yanzu yana kokari ne ya sance ya kubutar da kansa ya zara jikinsa daga wannan nauyin da ake so a ɗora masa wanda nauyi ne da yake da alaka da babban al'amari muhimmin al'amari to shi yasa sai Allah ta'ala ce qumil laila illa qalila ya kai wanda yake lullube tashi kai tsayuwan dare ka tsayi da dare gaba daya illa qalila sai kaɗan zaka bari yi tsayuwan dare ta hanyar ibada kai sallah na tsawon daren gaba daya in banda kaɗan na yankin dare da zaka bari ai da ittazammula zammula ka bar wannan lullube wanda kai wata laffufa da wannan rufa da kai ka bar su shak li salatin layli ka nishadantu ka tashi ka mai da himma wajen yin sallah cikin dare Walƙiyami qiyam sa'atin fi ibadati rabbika ka kuma tsaya a cikin wannan daren na awoyi kana mai bautar ubangijinka Allah tabaraka wa litasta'idda lil amril jalili dan ya zama ka shirya ka yi tanadi ka zama cikin shiri ga wannan al'amari babba wal muhimmati shaƙa. da kuma aiki wanda yake mai nauyi mai wahala da Allah ta'ala zai ɗora maka ala wahiya tabligu da awati rabbika linnasi shine isar da saƙon ubangijinka ga mutane wa tafsiruhum biddinil jadidi da kuma ilmantar da su sanar da su game da wannan addini sabo domin musulunci a wannan lokaci sabo ne gare su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bada addinu ghariban addini ya zo ya fara a matsayin bako saboda haka a wannan lokaci a makka addinin bako ne saboda sun yi nisa ga barin duk wani abu na shiriyar manzanni da suka gabata waɗanda suke yahudawa ko nasara a wancan lokaci a garin makka 'yan tsiraru ne ƙirgan yatsu ana ma maganin cewa ba su wuce mutum uku ba wasu suka ce mutum biyar iyakansu kenan waɗanda suke suna da'awar akwai addini na Allah kuma akwai manzanni kuma suna bin wannan abin da aka karanta amma duk sauran mutanen makkan a galabiyarsu dai suna bautar gumaka ne to yanzu za a zo musu da wani kira za a zo musu da wani sako kaga wannan sako a matsayin sabo ne gare su shi yasa malam yace saboda ya zama yayi kintsi yayi shiri yayi tanadi na isar da wannan sako na ubangijinsa wato da wadda Allah ta'ala ya aiko sa da shi da ilmantar da mutane da sanar da su da nuna musu wannan addini wanda yake sabo ne thumma waddaha al-miqdara alladhi yanbaghi an yasrifahu fi ibadati Allah faqala sannan sai Allah ta'ala ya bayyana adadin da ake bukata na lokacin da zai bada ga wannan bauta ta Allah cikin dare tunda an ce masa qumil laila illa qalila to wannan tsayi, tsayuwan daren da zai yi dukkan dare ne farkon dare ne tsakiya ne ƙarshe ne awa nawa to shi ne sai Allah ta'ala ya bayyana ya fayyace adadin lokacin da ake so ya ba da shi don wannan bauta ta Allah cikin dare sai Allah ce nisfahu kai tsaye wani dare na rabin daren gaba ɗaya ka tsaya na tsawon rabin dare saboda haka misali yanzu in mun ɗauka dare na shiga ƙarfe misali bakwai ko mu ce shi da bakwai saura kwata misali lokacin alfijir ya riga wato rana ta riga ta faɗa gaba ɗaya to mun kaddara shi haka mu kuma kaddara cewa alfijir na ketowa karfe biyar da rabi wannan kaddarawa ce kun ga kenan in ma ka ce bakwai ne daga bakwai zuwa karfe biyar kana da awa na goma haka ne to ga kuma biyar da rabi muka ce kuma nan bakwai saura kwata kana da awa goma da minti arba'in da biyar to kaga rabinsa kana maganan me kenan awa biyar da minti ashirin da bakwai da rabi Eh, da minti da minti 22 kai da rabi ko da minti 22 shine zai baka in ka hada biyu zai baka goma da minti 45 kenan yanzu in za ka yi wannan ibada ta tsayuwan dare a bisa wannan siyakin ayar kenan za ka raya rabin dare ne akalla ka samu awa biyar a wannan lokacin da muke ciki na yanayin faduwar rana da kuma fitan alfijir awin kus min hukalila ko kuma ka rage kaɗan daga wannan rabin ka rage kaɗan daga wannan rabin ya zamanto baka kai rabi ba awa biyar da minti ashirin da biyu da rabi ka kai kila ce awa hudu da rabi ko awa hudu da minti ashirin da biyu da rabi kaga ka rage awa ɗaya kenan ya zama dai in kusmin hukalila daga wannan rabin daren da aka fara ɗora maka a matsayin benchmark to ka rage kaɗan ne auzid alayhi ko kuma ka yi ma ƙari a kan rabin ya zamanto maimakon awa biyar da minti ashirin da biyu da rabi a kiyasan yanzu wannan lokacin da muke ciki ka yi awa shida ko ka yi awa shida da rabi kaga ka ɗan yi ƙari a kan ma rabin dare auzid alayhi ai kuma salati wal ibadati nisfan laili ka tashi domin kai sallah kai sauran nau'in ibada na zikirin Allah da sauransu nisfan laili na tsawon na rabin dare au aqalla minan nisfi qalilan ko ka rage daga rabin nan kaɗan ya zama ka rage kaɗan ne daga rabi minti talatin minti ashirin awa ɗaya ƙololuwa shi za ka rage a kan rabi ɗin au aksara min annisfi ko kuma ka yi fiye ma da rabi ɗin amma ya zama rabin abin da za a ƙara ɗan kaɗan ne wal muradu an ta kuna hazi sa'atu tsawilatan abin da dai ake nufi shine ka tsawaita sallah kawai cikin dare ya zama ka samu dai awoyi masu yawa kana ibada da haisu la ta an sulusun laini ta yadda ba zai zama ya gaza ɗaya bisa ukun dare ba domin an ce nisfahu awin kusminu kalilan wato rage kaɗan daga rabin zai iya komawa kamar ɗaya bisa uku yanzu ga rabi a tsakiya an ce ko kai ƙari ko kuma ka rage to in za ka ƙara kar ka wuce biyu bisa uku 2 over 3 in za ka rage kar ka gaza ɗaya bisa uku 1 over 3 in ka yi rabi daidai ya yi in ka yi ƙasa kadda ka gaza 1 over 3 ɗaya bisa uku sulusun laili kenan in ka ƙara kar ka wuce sulusai laili biyu bisa uku don in ka wuce haka kamar ka raye dare gaba ɗaya ne alhali jikinka na da haƙƙi idanuwanka na da haƙƙi iyalinka na da haƙƙi saboda haka karka cika ya zama gaba ɗaya daren ka raya. sannan karka gaza ya zamanto kuma baka da himma baka da nishadi da sauransu amma kamar yadda muka ambata a ƙarshen surar Allah ta'ala ya sauƙaƙa wannan sai ya zama an ba kowa dama ya yi abin da kawai zai iya gwargwadon ikonsa na bari muka yi wannan saboda haka bai haisu lata ƙillu an sulusun laili ta yadda ba za ka gaza kai ɗaya bisa ukun dare ba wala ta zidu Allah sulusaini kuma ba za ka wuce biyu bisa uku ba ƙalibin abbasin abdullahi dan abbas ya ce inna qiyamal layli qiyamul layli tsayuwa cikin dare ai ibada kana faridatan ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance farilla akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama liqaulihi saboda faɗin Allah qumil laila. da aka ce ka tashi kai tsayuwan dare umarni ne wal amru kuwa lil wujubi umarni na nuna wajabci ne in ba an samu karina da take kau da wajabcin zuwa ga mustahabbanci ba sun nusiha bi ƙaunihi ta'ala amma sai aka zo kuma aka shafe sa'annan sai aka shafe wannan wurin na ƙumin laila illa Kalila, sai aka shafe wannan ɓangaren ko wannan ayar da kuma wata ayar a cikin dai suran bi ta'ala da faɗin Allah ta'ala faƙra'u ma ta yassara min ku karanta abin da ya sawwaka na alƙur'ani a cikin sallan ku ta dare kaga kenan za ka yi abin da ya samu ne kawai wa baina awali hadha lujubi wa naskhihi sanatu mala yace a tsakanin wannan umarni na wajabci ai sallah zuwa lokacin da aka aka ce an shafe an ba da dama a yi abin da ya samu an samu tsawon shekara ɗaya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara ɗaya curcur a bisa wannan asarin na Abdullahi ɗan Abbas ya shekara ɗaya curcur yana yin ibadar dare kullum yana yin abin da bai gaza sulusi bai wuce sulusai kullum cikin dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai malam ya bayyana cewa wannan sura din wa hadhihi suratu allati nusakha hiya as-sura wa hadhihi hiya suratu allati nusakha akhiruha awwalaha wannan ita ce surar da farkonta ya zama ƙarshenta ya shafe ta wato karshen surar sai ya zama ya shafe farkonta domin an ce kumin laila illa kalila umarni ne dole a yi amma sai aka shafe ta da inna ya alamu annaka taqumu adna min thulthayil layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak ya zamanto an mashi sauki to kenan karshen suran shine ya shafe me farkon sura din wannan ita ce sura tilo da malamai ke ambata cewa ta ya shafa farkonta wannan kuma ya daga cikin wato ijazul qur'an yana daga cikin abin da yake dole ne mutum ya sallama in dai mutum mai hankali ne cewa alqur'anin nan lallai daga wajen Allah tabaaraka wa ta'ala yake don haka zamu dakata anan insha Allah tabaaraka wa ta'ala sai in Allah ya kai mu gobe sai kuma in malam Allah ya sa ya dawo zai zo ya ci gaba bi Ibnullahi tabaaraka wa ta'ala kuma bai dawo ba dai to za dai a san abin insha Allah Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana muwafaka Allah ya mana gamdakatar na samu labari yau da safe akwai ɗan uwanmu wanda aka ce ba a gani ba kuma ga alama an ce har zuwa yanzu ko babu labarinsa ayya abinda na samu bayani kafin in shigo nan yanzu to muna roƙon Allah ta'ala ya bayyana shi cikin aminci Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana shi cikin aminci Allah ta'ala ya bayyana shi cikin aminci Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya ya tabbatar da tsaro da aminci a cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadoji da muke a cikin wannan wata Azuminmu da tarawih da sadakoki da sada zumunta da ziyara da dukkan ayyukan alkhairi da muke karatun alkur'ani da sauransu Allah ta'ala ya amsa mana muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin zamani Allah ya kare mu daga fitintunun zamani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi ya zama mai amfani wanda ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gamdakatar cikin magana da aiki Allah ya karɓa ayyukanmu Allah ta baraka wa ta'ala ya datar da mu Allah ya kama hannayen shugabanninmu ya riko da hannayensu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi masu tausayi da jin kai masu sanin ya kamata masu kokarin ganin cewa sun tabbatar da alkhairi a cikin al'umma sun kawo al'umma sauki muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu ya jama'ar musulmi kamar yadda muka sani an ambata a wannan masallacin akan mimbari an faɗi a wurare da yawa a lokacin da aka yi taro na malamai kafin wata ramadana wanda majalisar koli ta kula da harkokin shari'ar musulunci ta ƙasa wato supreme council for sharia in nigeria bisa jagorancin dr sheik bashir ali umar limami na alfurkan an yi bayani cewa har yanzu dai al'ummar musulmi muna da kaikai a zukatanmu game da abin da ya shafi shugabancin wato hukumar zaɓe ba don saboda wanda aka ba shugabancin nan ba musulmi ba ne ba shi ba ne daga lokacin da aka fara kafa aka fara yin zaɓe a najeriya ina jin an samu shugabannin hukumar zaɓe daban-daban daban na wacin gadi da wanda ya daɗe da sauransu an yi sun kai goma sha ɗaya a ciki mutum biyu ne musulmi rak al'ummar musulmin najeriya ba su taɓa ƙyama ko ƙyashi ko nuna rashin yarda ko rashin jin daɗi game da wanda aka sa a matsayin wanda ba musulmi ba yana shugabanta ba wanda ya taɓa damuwa domin abu ne na gwamnati za a isa kowa abu ne na ƙasa kowa zai iya zama ba wani bambanci a cikin wannan lamarin to amma sai zama wanda aka ba wannan shugabancin na yanzu akwai damuwa mai cije damuwarmu kun sani damuwar mu ita ce yana da ƙiyayya da gaba ta musamman ga addinin musulunci da al'ummar musulmin najeriya kun sani mun ambata ko akan mimbari bawan allah nan ya yi rubutu shafi sama da tamanin ya yi bayanin cewa ana kashe waɗanda ba musulmi ba a najeriya ana musu kisan kiyashi kisan gilla ake kashe kiristoci a najeriya kuma ya yi kira zuwa ga ƙasashen waje da ƙungiyoyi da ƙasashe su kawo ɗauki ga kiristocin najeriya don haka halin da al'ummar najeriya take ciki musamman mu musulmi da ke arewa na yanzu irin wannan abu da amerika take da sauransu duk yana da alaƙa da irin waɗannan kiraye-kirayen da shi wannan mutumin shugaban hukuman aina da iri-irinsa da ire iren sa wanda suka yi a cikin ƙasa da wajen ƙasa sannan a cikin rubutun nan ya bayyana cewa duk abin da ake yi na satan mutane da garkuwa da su sai an biya kuɗi da kuma abin da ya shafi harkar boko haram duk ana yi ne wai don a musuluntar da najeriya don a tabbatar da jihadi kuma wai dama ƙoƙari ake a ci gaba da jihadin shehu usman ɗan fodiyo wai shehu usman ɗan fodiyo shi ya asasa wannan abu kenan yanzu jihadin da shehu usman ɗan fodiyo ya yi da abin da aka yi na gyaran ƙasa da amfani wanda hatta ƙasashen duniya waɗanda ba musulmi ba da yawa sun yadda an yi abubuwa na alkhairi sun ga tsari irin wanda ba san shi a wasu wurare ba amma sai ana nuna cewa yanzu wannan abin da ke faruwa ta'addanci da abubuwa marasa kyau wai duk wani nau'i ne na ƙoƙarin ci gaba da wancan tsari da ya jama'ar musulmi yanzu wannan abun ya yi daidai ga al'ummar musulmi mun ji daɗinsa an mana adalci to wannan shi yasa dole ne duk wata munasaba yi kira zuwa ga al'umma sun wannan ya kamata mu ta addu'a Allah ta'ala ya kawo mana dauki wannan lamari babba ne kuma babu alkhairi mu a ganin mu cikin sa domin a kawo wanda yake al'ummar musulmi duk da yawan su suna ganin ba zai musu adalci ko ba sharri akai masa ba bai kuma fito ya karyata ba bai fito ya ce ba shi bane don haka waɗannan abubuwa da su yayi ya isa fa a tuhume shi da cin amanar ƙasa treasonable offense ne kai kira zuwa ga mutanen kasashen waje da kungiyoyi da kasashe daban-daban na waje su kawo ɗauke najeriya ma'ana a ɗauke wa najeriya matsayinta na kasa mai yanci kenan sovereignty najeriya ake so a kwashe to wanda ya wannan ai ga yayi abin da za a yi masu ma da cin amanar ƙasa treasonable offense ne amma sai aka waye gari kuma yanzu shine yake jagorantar al'amura na zaɓe wanda nan gaba za a zo a ce kuma an yi zaɓen nan kowa ya sani al'ummar musulmi ba suna keya da wannan abun wai don ba musulmi ba ne wannan ba gaskiya ba ne kowa ya sani ba wanda yake cewa wannan abun bai dace ba don shi ba musulmi ba ne wallahi ba haka ba ne duk magana ita ce saboda shi ba adali ba ne shi ba mai gaskiya ba ne shi ba wata alama da ke nuna cewa ya ma yadda da Najeriya ya yi imani da Najeriya a matsayin kasa guda daya tunda wanda yake kira a zo a tarwatsa ta a kawo dauki ga wasu yan kasa a bayan ga shugaban kasa na nan ga dukkan hukumomi suna nan na jami'an tsaro amma ya ga cewa zai kira a zo don aiwana wani abu aika ga wannan ba ya ma yadda da kasan a matsayin kasa ɗaya ba ce kuma sai a ce shi ne yanzu yake shugabantar jama'a to wannan dai sako ne mun kuma isar Allah ya san mun isar kuma kun san mun isar saboda haka kowannen mu yana da aiki a gabansa na ayi addu'a da faɗakarwa da kira zuwa ga yin abin da ya dace Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace Allah ramma ayi mana addu'a